Hoto na talatin da biyu Allah ya ce kowane Kirista za ya yi yaƙi, wannan yaƙi ba za a yi shi ba da mutane, da Shaiɗan ne ake yinsa. Kirista suna son su biye su, suna yi masa biyayya kuma. Amma Shaiɗan yana gusowa wurin Kirista domin Kirista ya saurare shi, ya kuma bi shi. Kirista mutunan gane na tsakiyar foto, Yesu yana so ya bi hanyarsa, amma Shaiɗan yana juyo hankalinsa ga hanyarsa. Wani lokaci, jarabatarwar Shaiɗan tana da ƙarfi, Shaiɗan yana gwadin kansa kamar mai kirki, yana ɓadda Kirista ta wurin maganganu masu daɗi. Wani lokaci Kirista yakan yi wa Shaiɗan biyayya. ya yi kuskure, ko Allah yakan yadda Kirista idan ya yi kuskure? A'a, Kiristan da ya faɗi yana iya komowa wurin Allah.